lansa amma karka yadda ka zama da hausawa suke ciwo da ka haifi dan boko ka da ka haifa masa mata babu abin da ya dame shi da yan uwansa kannansa cikin wahala ya yi rusa cikin wahala ko ɗaukar nauyin dauye ne karatun su bai amma kuma ka samu kannan matarsa da sauransu duk shi yake daukan nauyin ilimin su wannan ko da ka samu lada ta janibi daya to ta ɗaya janibin kuma ka samu zunubin da idan ba sa kai ba sai ka nutse a wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana bayan yan uwa sai Allah madauki sarki ya ce wal miskin haka nan talakawa a cikin gari su ma ku rinka taimaka musu talakawa suna nan kuma musamman yanzu yadda ake rayuwa bincike ya nuna a Najeriya kashi goma sha biyar cikin ɗari su ne masu samun abinci sau uku a rana su ci saboda yadda talauci yayi tsanani a cikin me a cikin al'umma cikin wahala ake cikin talauci ake to idan Allah ya baka dama da zaka iya taimakawa yi kokari ka taimaka musamman yanzu ana cikin watan Ramadan Allah kaɗai san mutanen da da kyar suke samun abin da za su buɗe baki su kai azumi idan Allah ya baka dama da zaka iya taimakawa to ka rinka taimakawa ku je kasashen musulmai a duniya ku ga yadda ake yi ku je irin Saudiya ku ga yadda ake iftarus sa'im yadda masu kuɗi suke gaggawa wajen neman lada akwai mutumin da a kowace rana zai ciyar da talakawa ɗari buɗe baki wani zai ciyar da talakawa ɗari biyu akwai mai ciyar da talakawa ɗari biyar a kowace rana wani za ka samu ofis zai buɗe idan ramadan ya zo kawai abin da ake bukata ka je ka rijista ka faɗi yawan matanka da 'ya'yanka ka je ka ce ina da mata ɗaya ina da yara guda biyar sai a lissafin me zai ciyar da ku gwargwaron abin da zai ciyar da ku a ce kullum ka zo ka karba har ramadan ya kare saboda ana so ka samu lada matakka ɗaya yara guda biyar sai ka je a baka rabin rago da kaji kaman guda bakwai da ɗan wani tumbin buhun shinkafa da katan na siga da madara da obalti da gudi-gudi da da sai ka zo kai azumi lahiya kalau baka da matsala ku je haram na madina da na makka ko kuwa ake wajen jawo mutane a ba su abinci ko ba haka bane akwai mai kudin da za a kira sallar isha shi bai bude baki ba watakila ɗan ruwa sha ko dabino ya sa a bakinsa me yake yi yana so ya ga ladan mai azumi nawa zai samu a wannan rana abin da suke yi kenan wani ya ɗauki ma'aikata za a zo a yi shimfiɗu a jera abinci ko ina da sama da mutum hamsin ashirin talatin haka jama'a bayan Allah za su zo su ci abinci fi sabilillah ya ku bayin Allah mu rinka tunawa da talakawa da ke kewaye da mu ku fara da makwabta daga nan makwabtan makwabta haka haka gurgudan halin da Allah ya baka a ci gaba da faɗaɗawa saboda neman lada Allah zai ci gaba da saukar mana da alkhairi wabni sabil haka na ɗan tafarki baƙo wanda guzurinsa ya yanke akan hanya Allah maɗaukin sarki ya ce shi ma irin wannan ku tallafa masa da abin da zai ishe shi har ya ƙarisa inda yake so ya je sai Allah ya ce zalika khairu lil ladina yuriduna wajha Allah wannan alkhairi ne ga waɗanda suke neman fuskar Allah ma'ana ga waɗanda suke neman yardar Allah in dai kana so ka sami yardar Allah taimaki yan uwanka da dangi in kana so ka sami yardar Allah taimaki talakawa idan kana so ka sami yardar Allah taimakawa wa dan tafarki shi ake nufi da zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun sannan waɗannan su ne masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة Allah madaukin sarki ya ce wa ma min riba duk abinda kuka bada na daga riba ma'ana na daga ƙari Allah ya ce liyarbuwa fi amwalin nas domin ƙari a cikin dukiyar mutane sai Allah ya ce fala yarbu inda Allah to wannan ba zai karu ba a wajen Allah madaukakin sarki wace irin riba ce ake magana akan ta a cikin wannan aya malamai suka ce riba ta su kashi biyu akwai riba wacce take haramun ce akwai riba wacce take halal ce to wannan ayar ita ce ta magana akan riba wacce take halal riba wacce take haramu ita ce riba ta fifiko ko riba ta ciniki wato ta jinkiri wannan dukan su riba haramun ne ma'ana ka sayi wani abu da wani abu wanda jinsi ɗaya ne sannan a sami fifiko a ciki wannan riba ce haramun ne ko kuma riba ta jinkiri wacce ake cewa riba ta kasuwanci shine wato riba ta bashi shine in sai abu a wajenka wato in ce ka bani bashi ko in sai abu a wajenka a matsayin bashi yayin da ka ɗauki bashi ka bani cewa zan biya ka daga nan zuwa wata ɗaya da wata ɗaya cika sai na zo domin wato sai ka zo domin in biya ka bashinka sai na ce to gaskiya ban da kuɗi ka yi haƙuri ka ainihin jinkirta min zuwa ƙarin wata ɗaya sai ka ce babu matsala zan jikirta maka zuwa ƙarin wata ɗaya amma kai kuma za ka ƙara mun kuɗi da bashin misali naira dubu goma ne lokaci ya cika ban da kuɗin da zan biya sai ka ce to za ka sake jinkirta mun wata wata ɗaya amma zan ƙara naira dubu biyu idan watan ya cika naira dubu goma sha biyu zan baka wannan dubu biyu da aka ƙara ta zama me ta zama riba wato riba ta jinkiri domin ta zama a madadin jinkirin wata ɗaya da za ka ƙara mu malamai suka ce sawa'un bayan ajali ya cika ne ko kuma tun kashin farko aka yi tun sanda ka zo waje wajena kace kana so in baka bashin wato naira dubu goma bayan wata ɗaya za ka biya ni na ce na amince zan baka amma in wata ɗaya cika naira dubu sha ɗaya za ka bayar ko naira dubu sha biyu za ka bayar wannan ma riba ne wato ko ya zama tun farkon kullawa aka yi ƙarin ko kuma sai da ajali ya cika ana neman ƙarin ajali sannan aka yi ƙarin ina fata an fahimci wannan wannan haramun ne riba ne inda malamai suka yi sabani shine idan akwai ciniki a ciki misali in ce ga agogo na ka saya idan kana da kuɗi hannu naira dubu goma idan sai bayan wata ɗaya za ka biya naira dubu goma sha biyu abinda hausawa ke cewa cinikin yarabawa to shi irin wannan ciniki riba ne ko ba riba ba ne abinda maluma suka rinjayar shi ne ba riba ba ne me yasa ya zama ba riba ba saboda an shigar da kasuwanci a ciki ina fata an fahimci wannan amma wasu maluma suna ganin riba ne musamman wasu daga cikin malaman malikiya wasu suna ganin shine albai'ata ne fi bai'atin wahida wato ciniki biyu a cikin abin ciniki guda daya idan yanzu za a biya kudin kaza ne amma idan sai bayan lokaci kaza sai ai kari ina fata an fahimci wannan amma dai magana mafi rinjaye a wajen malamai wannan ba riba bane saboda kasuwanci ya shiga a ciki sai dai misali ba abin sayarwan ne dama nake bukata ba kudi nake bukata na zo wajenka na ce ba ni bashin naira dubu goma to kai kuma ka gaba na ka yi bashi ba sai ka yi ƙari idan kuma ka yi ƙarin ya zama riba sai ka ce bari in yi wa shari'a wa yau naira dubu goma kake bukata bashi e, to ga agogo na, ka saya naira dubu goma sha biyu sai bayan wata za ka biya ni amma ni yanzu zan sai agogon a wajenka naira dubu goma sai in baka naira dubu goma kashi akwai wayewa a ciki ko ba wayewa a ciki maimakon ka ban bashi dubu goma ka ce bayan wata daya zan baka dubu goma sha biyu sai kai da bara ka shigo da cinikin agogo a tsakani ka ce ga agogo a yi ciniki kai za ka sayar naira dubu goma sha biyu bayan wata daya amma kuma nan take ka sayi agogon naira dubu goma kuɗi hannu shi kenan sai ya karbi dubu goma ya tafi bayan wata daya biya nawa ya biya dubu goma sha biyu wannan shi ake cewa bai ul'ina da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ta baya atin bil'ina shi ma irin wannan cirikin wato haramun ne domin riba ce ake so a ci ta bayan gida so duk irin wayannan riba riban haramun ne to amma wannan ayar wace riba ce take magana a ta da ta ce wa ma ataitu min riban liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wato shine riba ta kyauta riba ta me riba ta kyauta akwai abin da mata suke yi idan mace ta haihu ko sai wata mata sai ta kawo mata naira dubu biyu suna mai suke kira mu wajen mu biki ake ce masa ana kiran shi biki sai ta kawo naira dubu biyu amma dubu biyu na da ta bayar da shi sabili lahi me yasa ta bada saboda ita ma idan ta haihu dubu biyu za a maida mata ko dubu biyu da ɗari biyar za a kai mata dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku za a maida mata abinda ta bayar kuma a yi mai a yi ƙari to kun ga kyauta ce aka yi amma ba don Allah ba kyauta ce amma ta sayarwa kuma idan za a biya sai an yi ƙari akan abin da aka bada to wannan ita ce ribar da wannan ayar take magana a kanta ina fata fahimci wannan to ita wannan ribar ita halal ce malamai sun ce la alaihi wala ita wannan idan ka yi baka da lada baka da zunubi shi yasa malamai suka ce kyauta kashi uku ce akwai kyauta ibtiga a wajen hilla mutum ya baka ya baka ne kawai dan Allah Allah ya biya wannan shine wa ma ataitum min turidu na wajen Allah wanda aya ta magana akan sa akwai kuma kyauta tarya ya baka dan mutane su gani an gane wannan ita wannan kyautar ba lada bayan ba lada kuma za a samu zunubin riba za a samu zunubin riya kun ga kyauta mai lada da kyauta mai mai mai zunubi to sai kyauta ta tsakiya ita ce wacce ba lada babu zunubi ina fata an fahimci wannan to ita ce kyauta irin ta biki an baka amma an zubar da ruwa ne domin a taka dan shi ba wai an baka ne gaba ɗaya fi sabilillahi ba ana so kai ma bisa wata manasaba ko wani lokaci kai ma ka sake dawowa da wannan har da ƙari ita wannan mu idan muka yi ba lada ba zunubi amma malamai sun ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi irin wannan kyautar a inda Allah yake ce masa wala tamnun ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر الله يكي فلا تمنن ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka yi kyauta tastaksir alhali kana bukatan a sake dawo maka da irin wannan kyauta har da ƙari shi manzon Allah saboda matsayin sa da tsarkinsa wannan ma shi Allah ya hana shi ina fata an fahimci wannan amma mu sauran bayi mu an mana sauki idan mun yi irin wannan kyauta babu lada babu mai babu zunubi to amma duk da haka ƙur'ani ya kira ta da riba domin ka ba da wani abu ne saboda ka samu mai saboda ka samu ƙari dama asalin kalmar riba abin da take nunawa kenan shi yasa alƙur'ani mai girma da ya zo yana maganan ƙasa da ainihin wato ruwan sama ya ainihin sauka a gare ta cikin suratul hajji sai ce abin nan warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij rabat din nan da ake nufi ai kasar sai ta kumbura ko saboda ruwan sama ya sauka ne a sauka a kanta idan abu ya kumbura yakan ragu ne ko yakan karu yakan karu to daga nan da aka samu kalmar riba abinda take nufi shine kari to duk da cewa kyauta ce kai amma sai dai kyautar kana bukatan a dawo maka da ita har a dawo maka da kari to shi yasa qur'ani sai ambace ta da riba to idan ka irin wannan kyauta dan a dawo maka da kari sai ya zama shiru ba a dawo da ita ba kana iya bin sa ka ce a baka kayanka malamai suka ce ya halatta babu kila mai ci gawayi idan ba dan Allah kai ba ba kuma lada ka ce a baka ba ka bada ne a dawo maka ita da kari to tunda babu kila babu da ya ci gawayi saboda haka kana iya bin sa ka ce da Allah kaza kaza din da na kawo yana nan a dawo mun da kayana ila da bai ci wannan idan ka bi sawu kuma ka samu ya riga ya salwanta to nan ko baka da zabi dole sai dai ka hakura ina fata fahimci wannan karkaka wato sadaka ana kiranta tsarkaka saboda duk sanda ka bada sadaka takan tsarkake ka daga zunubi ina fata an fahimci wannan domin da ba an ce kuzmin amwalihim sadaqatan tubayyiruhum wa tuzakkihim sadaqatan tubayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kuzmin amwalihim ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu wato sadaka nan gudun malamai sune suka ce ita ce zakka ta dukiya idan dukiyar ta kai nisabi gwargwadon yadda ya kamata a karbi zakka kuma lokacin karbar zakar yayi to amma da zakar da sadakar wacce ba ta zakka ba sadaka ta nafila kenan ba ta farilla ba dukkan su suna tsarkake dan adam ne shi yasa ake kiran su da zakka saboda tsarkake dan adam da suke yi Allah ya ce ka karbi sadaka daga wajen su sadahirhum zaka tsarkake su wato zakihim wato ka tsarkake su duka abu ɗaya ne biha da ita wannan sadaka da ka karba wa salli alaihim sannan ka musu addu'a ka ce Allah ya muku albarka Allah ya dukiyar ku albarka Allah ya ce inna salataka sakanun lahu lalle addu'ar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sahabbai wato natsuwa ce a gare su to sadaka da zaka yi ta fi sabilillah wato ita ce an kira ta da zakka saboda tsarkake za ta tsarkake ka kuma ta tsarkake dukiyarka daga asara duk mutumin da ke yawan sadaka yake fidda zakka yake cire dukiyarsa yana sadaka zaka ga Allah yana tsare dukiyarsa daga bala'o'i iri daban-daban za ga Allah yana ba shi kariya wannan wani abu ne da mutane da dama a wurare da dama wato a duniya abu ne da yake faruwa abu ne mujarrab da Allah yana nuna wa al'umma shi suna gani da idanunsu Allah ya ce to idan kuka dauki sadaka kuka bayar turiduna wajh Allah kuna neman yardar Allah Allah ya ce to fa ulaika humul mud'ifun wa'annan su ne waɗanda za a ninkawa a ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za a ninka mana shi yasa malamai suka ce da aka ce fala yarbu inda Allah wa ma atatu min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah to fala yarbu inda Allah dinnan malamai suka ce ma'anarsa shine babu wata lada da Allah zai baka idan ka yi irin wannan kyauta ta neman me ta neman tsari wato baka da lada ne a wajen Allah amma baka da me kuma baka da zunubi ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba da rama الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من هل من شركائكم من يفعل من ذلك وتعالى عما يشركون الله مدوكين سركي يتي الله الذي خلقكم الله شيني wanda ya halice ku summa razaqakum ha sannan shine yake me yake azurta ku summa yumitukum sannan shi ne wanda yake kashe ku summa yuhyikum sannan shi ne wanda yake rayar da ku wayannan abubuwa guda hudu akwai mai yin su banda Allah ba mai yin su sai Allah wake halitta Allah wake azurtawa Allah wake kashewa Allah wake rayawa Allah to sai Allah ya tambaya yace hal min shuraka'ikum yanzu cikin abubuwan bautarku waɗanda kuka rike kuna hada ni da su a wajen bauta abokan tarayyar ku shin akwai man yaf'alu min zalikum min shay wanda yake iya aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka lissafa akwai mai iya halitta akwai mai iya azurtawa akwai mai iya kashewa akwai mai iya rayawa Allah kaɗai ke iya wannan shi yasa yan bidiya da suke ganin akwai wasu daga cikin shehunansu da ke iya wannan sakarci ne ba addini bane akwai wanda yana da aqida sa shi ya halike shi ga su da kuna ji ba ku ji su ba su fito sun yi ta fada akwai ɗaya da yi waƙar tana nan tana yau a najeriya abinda suke fada an shi waƙa shi ne ni dai na ke so ni dai na ke so a cikin waƙa sai ke cewa ni dai barhama nake bautawa don shi halittan shi ne ke bani abinda ke so ba zan ki faɗi ba wai shi ne barhama yake bautawa don shi ya halitce shi don shi ya ne don shi ya halitce shi kaga shi yanzu a wajen a ka'ida san shi wannan ba Allah ne ya halitce shi ba shehu sai ne ya halitce shi zo ne bai kamata a kai shi kurkuku ba Wani ni dai barhama nake bautawa don shi ya halittan shi ne ke bani abinda da nake so kenan shi yake azurta shi duk abin da yake so a duniya ya samu in ya samu kudi shi ya bashi duk abin da yake nema a duniya in ya samu shi ya bashi yace ba zai ki ba ko maluma suna ji suna ji sun yi shiru sai mun yi magana a ce mun cika neman fitina wai wanda ya tsokane Allah ya ce wani Allah ne ya halicce shi shi bai tsokano fitina ba sai mu da muka ce ƙarya ne Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sai mu da muka ja aya Allah muka ce ƙarya ne ba shi yake yi ba wa ke yi Allah ne ke yin wannan wannan ba ƙaramin bala'i ba ne lallai maganar mai zancen fai ba ta tabbata kenan dubbauta in ba shehu kawa ba ba za ka haiba yau ni nayi in ba ku so mu faɗa don me kuka yi ba kasuwa ke sai da kasar ɗin ba yanzu kuna ganin wannan bai kai sa Allah ya saukar da bala'i a Najeriya ba ye wanda fito a nan Najeriya kai da yi wata muna ta bala'i Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lamiya lidiwa wa kun ji shehu barhama shehu kai kaɗai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da za ni yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kwaba halitta cikin jikina ne shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne yanzu ki wa ya halitta shi wa ya hura masa rai ba kunya ba tsoron Allah wai shehu ne ya halitta shi shehu ya hura mai rai ga Allah yana cewa Allahu lazi kalakakum ثم رزق الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء shirkai ba ƙurani ne faɗa Allah ya ce hal min iku man yaf'alu min zalikum min shay a duk abokan tarayya ko akwai mai iya ɗaya daga cikin wannan akwai mai iya halitta akwai mai iya azurtawa akwai mai iya kashewa akwai mai iya rayawa to ga yan bindiya suka ce shekunan su nayi shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku gida da yanzu dushi ne wai idan mace ta samu ciki na tagwaye aikin shehu ne ba Allah ne ba idan mata da yayan aka haiho su to shehu ne idan maza ne shehu ne da zamanin da da yanzu duk inda ga an haihu ko maza ko mata ko tagwaye ko ɗaya duk aikin shehu ne ba aikin Allah ba Allah rama ka ida to ba mu aya suratul shura lillahi lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha to wake halitta mata ya habu liman ya sha'u inatan wa ya habu liman ya sha'u in ya ga dama aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'atima in قدير الله أكبر الله wani aiki sai Allah Allah mun gode da ka bamu mu Qur'ani shi ibatar da ahlus sunna wallahi sakwata shi yasa nake taya ku murna Allah ya kara muku albarka wallahi ku shehunnan ku na gaskiya ne shehunnan sunna masu faɗa da bid'a waɗanda suka rike takobi suka yi jihadi suka kori bidiya a rubuce suka kore ta da wa'azi suka kore ta da takobi Allah ka ƙara lullube ƙabarin shehu dan hodiyo da rahama Allah ka ƙara lullube ƙabarin shehu Muhammadu Bello da rahama Allah ka ƙara lullube ƙabarin shehu Abdullahi da rahama manyan dakaru da suka kori bidiya suka kori shirka Allah ya ce lillahi eh mulku samawati wal ardh mulkin samai da ƙasa Allah ya ce duna shi ne Allah ya ce ya khaluqu ma ya sha Allah yana halitta abin da ya ga man halittawa ya habu liman ya sha wa inasa idan ya ga dama sai ya baka yaya mata idan mata ka ta yi yaya mata ba shehu bane Allah ya ce Allah ne ya yake shi wannan ya ce in ka so su zan mata shehu kai kake wannan Allah ya ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba aikin shehu ba ne aikin Allah ne ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zukur in ya ga dama kuma ya baka ‘ya'ya maza in matanka ta yi ‘ya'ya maza ba shehu ba ne shehu bai san yadda aka yi ba wallahi aikin Allah ne shi ya ce wa in ka so zaman su maza wai tun azal kake wannan wai tun dama can azal duk namijin da aka haihu kai aikin ka ne to shi ba namiji ne shehun da aka haihu shi nan kuma aikin wane ne ko aikin kansa ne shi halicci kansa da kansa ya ce auyi zawai juhun zukuranin wa ta in Allah ya ga dama sai maka mis cikin ‘ya'yanka ga maza ga kuma me ga mata kama alaran nan, kyautar Allah ke nan. wa ya ji aluban ya sha waƙi ma in ya ga dama kuma ya sa ka zama juya ba karare wanda bai haihuwa ai ta bugawa ga kuɗi ba na ko ba A sayarwa aje germany aje ingila aje america aje faransa aje ina duk a gama a dawo tana nan dai bata haihu ba ya auro wannan sai ya ji haushi ya sake ta tana yin aure sai ya ce ta haifi yan tagwaye shi kuma shekara bakwai bata haihu ba sai ya samu wata bazawara da ta haifi yara da yawa ya ce bari auro ko za ta kawo mun daya da ya auro sai komai tsaya cak kama ruwan sama an dauki Allah bai ga da bashi ba akwai mai iya bashi Allah ya ce innahu alimun Kadir. lalle shi Allah alimun masani ne Kadir sannan mai iko ne ya ku bayin Allah ku gane wa ake cewa Allah ku kalle yadda ake kwace aikin ofishin ubangiji akai wani wani mai ci mai sha mai mata da 'ya'ya yana jima'i yana zuwa shadda yana fitsari yana kashi ba abin da bai wai a ce amma shi ke bada haihuwa shi ke bada 'ya'ya shi ke bada 'ya'ya maza shi ke bada 'ya'ya mata shi ke halitta ƙarya ne ba gaskiya bane ƙarya ne ba gaskiya bane idan za ku buɗe ido ku buɗe ido ku gane sunna in za ku buɗe ido ku buɗe ido ku gane Allah ku gane girman Allah ku gane matsayin Allah Allah ya ce shi ya halice ku shi ke azurta ku ba bai iya azurtawa babu shi in boka na iya azurtawa ya azurta kan shi in malar na iya azurtawa ya azurta kan shi in shehi na iya azurtawa ya azurta kan shi akwai mai iya azurtawa ba mai iya azurtawa ba mai iya azurtawa banda Allah Allahu allazi khalaqakum sun razaqakum thumma yumitukum sannan shi ke kashe ku akwai mai iya kashewa banda Allah ba mai iya kashewa sai Allah Summa yuhyikum. sannan shi ke rayar da ku akwai mai rayarwa banda Allah Allah shi kadai ke rayarwa shi yasa Allah ya san akwai mushrikai da suka ce akwai mai halitta daban banda Allah akwai mai azurtawa banda Allah akwai mai kashewa banda Allah akwai mai rayewa banda Allah Allah ya san akwai mushrikan da ke wannan sai ya ce subhanahu wataala ya tsarkaka ya daukaka ya girmama ya kambama amma yushrikun daga wayannan kanana kananan da ake kada Allah madaukin sarki da su a wajen bauta abinda Allah kadai ke yi a ce su ba su suna iya yi Allah ka gafarta mana alqur'ani mai girma kenan sai Allah ya ce mai a gaba larama ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يتي ظهر الفساد قلنا تابينا في البر a tudu wal bahari sannan ta bayyana a cikin kogi inji Allah wata banna ce wannan wasu daga cikin malaman magabata suka ce shine shirka shine me shirka hada Allah da wani a wajen bauta duk duniya ba banna kaman shirka ba bala'i kaman shirka daga sanda aka yi wa Allah kishi an tsokano fushin Allah a saurari saukar bala'i kuma bala'i bai ne da sauka matukar ana yi wa Allah shirka kuma duk bala'in da ya sauko karami ne babban bala'i sai an je ranar tashi alkiyama saboda shishigi ne yanzu na sakwato gobe ka je ka ba da sanarwa gidan rediyo ka ce kai ne gwamnan sakwato ba gwamnan da aka zaba ba za ka zauna lafiya za a kamo ka kuma za a kamo ka ba saboda ka yi wa kishiya ka yi wa gwamna kishiya yanzu gwamna ba ka yi saka masa kishiya ka zauna lafiya ba sai Allah za ka yi wa gwamna in kamar kishiya a daure za a kwana aikin ofishin gwamna ba ka isa ba akwai wanda ya sai rubutu da jan biro in ban da shi akwai wanda ya sai ba da afrubal na giran din jihar Sokoto in ban da shi akwai idan ka ce kai ma ka bada fa saboda aikin waye aikin ofishinsa ne to aikin ofishin gwamna ba kai saka kwace ka ba babanka ba sai aikin ofishin Allah za ka kwace ka ba wani gaje a zauna lafiya zahara fasadu fil barri wasu malamai suka ce alfasad a cikin wani haya shine zubar da jini zubar da me zubar da jini kisan kai kashe-kashe rashin tabbar rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali da sauran fasadi da ɓanna da fitsara da ake fama da ita rashin zaman lafiya bala'i ya rinka sauka kan al'umma a rinka samun zubar da jini da kashe-kashe Allah ya ce fil barri a tudu sai ya ce walbahari da cikin ruwa to wani kashe kashe kuma za a cikin ruwa malamai suka ce a garuruwan da ke kan tudu da garuruwan da ke bakin ruwa suka ce wannan da aka ce filbarri aka ce walbahari? wato kamar inda Allah ne yake cewa was'alil qaryata allati kunna fiha was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayr allati aqbalna fiha wa in qaryatal lati kunna fiya ka tambayi alƙaryar da muke ciki yau alƙarya ana iya tambayar ta suwa za a tambaya mutanen da ke alƙaryar ko to nan ma da aka ce filbarri wal bahari albahar din nan mutanen da ke rayuwa a bakin bahar din su ne ake magana kan su to me yasa bala'i yake sauka banna take faruwa zubar da jinin al'umma ke yaduwa kashe-kashe da rashin tabbas da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali me ya jawo Allah ya ce bai ma kasabat aidin na da da hannaye mutane suka jangwalo wancan ya yi zina ya tsokano Allah wancan ya yi luwaɗi ya tsokano Allah wancan ya sha giya ya tsokano Allah wannan ya saci kudin talakawa ya tsokano Allah wancan ya yi shirka ya tsokani Allah wannan ya yi bidi'a ya tsokani Allah sai Allah ya ce to a turo bala'i kowa ya ji a jikin shi shi ko bala'i in ya zo ya ummu salihu wa talih da nunanne da ɗanye duk bala'in bugewa zai ai ruwan sama Allah zai hana ya kawo fari ba zai ce ayi ruwa a gonar liman kada a yi a gonar mazinaci ba da liman da mazinaci duk sun shiga matsala sai an je lahira can ake warwarewa amma a nan duniya in bala'in ya zo kowa sai ya shafe shi Allah ya ce yuzuqahum domin ya dandana musu ba'dhal ladzi amilu sakin abin da suka aikata wato a yanzu ma duk bala'in da ake sha ba Allah ya hukunta jama'a da laifin su gaba ɗaya bane sashin laifin ne aka hukunta su da shi akwai sashin laifin da Allah ya rutsa ido Allah ya kauda kai bai hukunta su da shi ba da bana in ya shaka in ji Allah dan me yasa aka musu wannan Allah ya ce la'allahum yarji'un ko za su dawo kan hanya ashe Allah yana jarrabar mutane da bala'i ne domin su tuba su koma zuwa gare shi Allahumma ja'alna at ta'ibe Allah ka sanya muna cikin masu tuba masu koma zuwa gare ka sai Allah ya ce mai gaba da rama Me كان أكثرهم مشركين الله يكي قل فلا مسي يكا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن مشركين قد مكة كي تبلا إدسو كي مسيروا في الأرض كي تفيا تشنك سامنا fanzuru ku duba ku ga Kai kaifa kana aqibatul ladina min qablu yaya karshen waɗanda suka gabace ku suke ku je garuruwan samudawa har yanzu suna nan ku ga ya Allah ya da su ku je garuruwan adawa ku ga ya Allah ya da su ku tafi garuruwan mutanen annabi sale ku gaya Allah ya da su ku tafi garin mutanen annabi lut al-mu'tafikat wayanda aka musu upside down har yanzu akwai sauran alama ku je ku gaya Allah madaukin sarki ya da su ai ba nesa da ku suke ba ku tafi Yaman ku zagaya wayannan kasashe waɗanda suka fusatar da ubangiji a baya Allah ya halakar da su wasu aka musu ruwan duwatsu wasu aka yi musu tsawa wasu aka kibe su upside down ku je ku gaya ƙarshen su ya zama inji Allah me ya jawo musu kana hun mushrike ya yawan su mushrikai ne shirka suka yi wa Allah Allah ya fusata ya halakar da su gaba daya kenan ku ma yanzu idan kuka yi wa Allah shirka Allah zai bar ku Allah ba zai bar ku ba saboda haka ya ku bayin Allah mutanen Najeriya mu nisanci shirka mu guje ta mu kaurace mata idan muna so Allah ya ci gaba da sauka mana alheri Allah ya ci gaba da sauka mana albarka matukar muna ba wasu darajar Allah muna ba wasu matsayin Allah to bala'i ba ta inda zai tsaya ba mala'i to yanzu Allah ma an ce akwai wanda ya fi shi walai akwai wakar da suka yi sabuwa ita ce ta ƙarshe yanzu kun san menene an shi wakar wai baba uban Allah in fi shi duk wannan kasa da na gama gaba wanda ba na da shi yanzu na ina matsa maka hansa dina sai ka ci da shi nake tafiya duk inda zan je maganin bakin rana da ka tare ni ka ce hujja sai yi bismillah idan nu baba uban Allah in yasi wai baba uban Allah in yasi a cikin waka suke cewa wai shi in yasi ya wuce Allah karka hada shi da manzan Allah Sheikh Tijani da bamu da illa mai taya gauti in yasi wai shi ya wuce Allah kar ka ce kar ka kuskura ka ce za ka da shi da bazan Allah ya wuce na wai a cikin yake cewa ga wani ya ce wai ƙarya ne wai shi Allah bai da uba ne wato in bai da uba shi shege ne to kun ga uban Allah in yazi wai da an ce Allah bai da uba Allah shege ne wai sai mu yi magana kuma sannan sai wani ya zo yana fiki fiki da ido yana wahabiyawa ne duk wani su suke jawowa da da wahabi da da wahabi da da da in ƙarya muke danne ba za a kira mu a ce mu ba da hujja ba danne danne ba za a kira mu a ce mu kawo hujja ba kai Allah ka gafarta mana Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablu me ya dawo Allah ya ce kana aktsaruhum mushrikeen Allah ka raba mu da shirka ya ku bayin Allah ku kaurace wa shirka da kuka ji muna wa'azi akan ta wallahi mun san hatsarin ta ne da kuka ji muna zare ido muna diri akan ta mun san bala'i da ke cikin ta ne matukar ana yin ta to bala'i ba zai daina sauka ga al'umma ba Allah ka gafarta mana sai mun ɗauka mun kore ta matsayar ta sai ta sake dawo sai mun ɗauka mun kora ta ta yi nisa kawai wata ran in wata ɓannar ta taso sai ka ji bala'i ya wuce nan nan ba ka zo ana waka ta ce ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ce ta gyare barhama ni dai banda ne wani da ba wa da izala ba ta wazi wai da Najeriya take ne kawai da izala ba ta wazi kwanan da wani dan bidiya yi wata magana magana sai ta kama hankali sai yake cewa na dade ina tunanin menene hikimar da ta sa Allah ya dauki Makka da Madina ya danka ta hannun hawa habiya wannan in za mu je aikin hajji sai dai mun je garin su kabarin annabi yana hannun wahabiya wannan ɗakin ka'aba na wajen wahabiya wannan masallacin annabi na hannun wahabiya wannan yace na gama tunani wai wa'annan wahabiyawa kan dan me Allah ya dauke wa'annan manya manyan abubuwa ya ba su yace amma daga baya da wasu abubuwa suka faru ne dogon tunani sai na gano dalilin dan bidiya ne fa sai yake cewa wallahi dalilin da yasa Allah ya hana mu mu Muhammadawa ya ba wahabiya wannan da hannunmu Allah ya danka masallacin annabi da kabarin annabi da Allah kaɗai san shirkar da za mu yi aure shi da kanshi ya ce Allah ya san in ya danka hannunmu wallahi shirka za mu je mu ta yi to tun da Allah bai so a yi shirka kusa da kabarin annabin nan bai so a yi shirka a ɗakin ka'aban nan ya ce shi yasa Allah ya hana mu ya danka wahabiya wannan har da matsalarsu wai shi dai yana zagin wahabiyawa ne amma kuma sai faɗi maganar da za ta kama hankali yanzu kuna jin masa saudiya ba domin ƙasar tauhidi ba ce da wata shirka ce ba za a yi kamarin annabi ba da me ba za a je a wurin ba amma Allah sai ya danka hannu a halin sunna da kaje za ka fara shirka nan take askar zai zo ya ce hai yalla yalla dadiya yalla yalla isa kiyar ka kasa ina dare ba duk abin ka sai dai kai sunna aure in ka shigo jirgi ka dawo ƙauyen kun yanzu duk abin da ga ma kai amma dai ta su sun kasa sun tsare Allah ka musu albarka sai Allah ya ce mai gaba da rama فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله sarki Allah ya ce faɗin waje haka kan ai da fuskar kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidinil qayyim ga wannan addini tsayayye ana so ka tsaya kyam ana so ka tsaya kyam tauhidi sak shirka sam sunna tak bid'a sam kam shine faqim wajha galidin alqayy Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kai ku sakkwatawa ku tsaya kyam kan tauhidi ku tsaya kyam kan addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku tsaya kyam kan hanya da shehu dan hodu ya karantar da ku ita ce sunna faqim wajha galidin alqayy Allah ya ce min kable an ya atiya yawmun tun kamin wani ne yazo irin da lamarar da lahu min Allah ba mai iya juyar da shi daga Allah in Allah ya kawo wannan yini babu wanda ya sai mai da shi ko akwai mai iya mai da shi ba mai iya mai da shi sai Allah shi kuma Allah ya ce ba zai mai da shi ba in yazo sai yawo Allah ya ce yawma izin a wannan rana yasaddaun a ranar mutanen duniya za su kasu kashe biyu za su kasu ne yasaddaun ayyata farraqun yasadda'un za ka su kashi biyu a wannan rana ba kashi na uku shine fariqun fariqun fil jannati a ranar ba kowa kan goda ba kowa kan goda fariqun fil wani bangare suna cikin aljanna su ne masu tauhidi masu aƙida waɗanda suka kaɗe ta Allah mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne fil janna wa fariqun wani bangare kuma fi sa'ir Allah ya ce suna cikin wutar sa'ira su ne mushrikai masu hada Allah da wani abu sabauta suka ce annabi bai iya ba su suna da hanyar da za su bi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba suka kirkiro suka canja suka musanya fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wannan shine ma'anar yawma izin يصدقون اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أصحاب السعير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحمته وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتب الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعل فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara shida, wanda ya yi daidai da lissafin nasara yau 21 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Allah maɗaukakin sarki yana magana da mutanen duniya Allah ya ce man kafara wanda ya kafurce fa alaihi kufurhu to kafurcinsa yana kansa bai cutar da Allah da komai ba da gaba ɗaya za mu kafurce mu ce ba za mu bi Allah ba ba mu cutar da Allah ba domin Allah ganiyun ne anil alamin ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله مدوكين سركي يتي ومن كفر دو wanda ya kafirce fa inna Allah to lalle Allah ganiyun anil alamin ya wadata daga talikai gaba ɗayan su to balle a cikin halitta Allah maɗaukakin sarki idan ka ɗauki mu yan adam ai ba mu taka kara karya a cikin yawan halitta Allah ba domin yawan mutane ai kaga ba za ka kwatanta shi da yawan mala'iku ba la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamun Allah madauki sarki yace la khalqu samawati wal ardi halittar samai da ƙasa inji Allah akbaru ai shi yafi girma min kalkin nasi fiye da halittar mutane ku kalli sama wannan yan duniyar da muke cikin ta ma gaba daya in ka kwatanta da duniyar sama ai ba da taka karata karya ba wannan duniyar da muke ciki ko girman rana ba ta kai ba balle ranar karan kanta tana shawagi ne tsakanin sama da ƙasa ita kanta ranar ba ta kai girman taurari da muke hange a cikin sararin samaniya ba sai dai watakila tauraron ya fi ranar nesa da duniya shi yasa muke ganin tauraron karami muke ganin ranar da girma don mun kafirce mun ce ba za mu bauta wa Allah ba mun cutar da Allah ba mu cutar da Allah ba Allah ya ce wa man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai nan ba ba ya taimaki Allah bane Allah ya ce fali anfusihim yamhadun ai kansu suke yi wa shimfiɗa idan ka aikata aiki na kwarai kanka kake nema wa gindin zama a ranar tashin alkiyama ba wai ka yi ne domin ka amfani Allah ba wato kalmar yamhadun an samo shi daga mihad asalin abin da ake cewa mihad wato shi shine alfirash kamar yadda Allah ya ce alam na ja'alil arba. alam na ja'alil arba mihada sannan Allah ya والجبال أوتادا Arba يتي ألم نجعل الأرض kasa me hada ta zama shimfiɗa ba. wacce halittu gaba ɗaya suke rayuwa a kanta wato asalin kalmar had tana nufin shimfiɗa shi yasa sai Allah ya ce wanda ya aikata aiki na kwarai to fali anfusihim yamhadun kanka kake yi wa shimfiɗa kanka kake nema wurin zama a ina a ranar tashin alkiyama in ka cewa Allah baka cutar da shi ba idan ka bi Allah baka amfane shi ba ko aiki na kwarai ko mummuna duk wanda kai kanka ta shafa in ji Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu iko yin aiki na kwarai sai Allah ya ce mai gaba larama ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah maɗaukin sarki ya yace liya yajziyal ladina amanu domin Allah ya sakan kawo masu imani masu imanin kuma wa amilu salihat wayanda suka aikata aiki na kwarai Allah ya ce min fadlihi daga falalarsa kenan aiki na kwarai idan kai idan Allah zai saka maka zai saka maka ne daga falalarsa idan ba da falalarsa ba aiki na kwaran bai biya bashin ni'imar da Allah ya maka ba balle har ai maka sakayya da ita yanzu ka kirga salloli da kake yi kana iya yin sallah a cikin natsuwa a cikin minti goma ka gama ta haka ne to mu ɗauka sallah asuba ka yi minti goma a zahar ka yi minti goma sha biyar la'asar ka yi minti goma magariba ka yi minti goma isha ka yi minti goma sha biyar duka idan ka hada awa ɗaya ne awa nawa ake da ita a rana awa ashirin da hudu sallolin da kai guda biyar duka a cikin awa ɗaya ka yi su sauran awa ashirin da uku mai kai a cikinsu alhali a cikin wannan awa ashirin da uku ba ka daina shakar iskar Allah ba ko iskar Allah ta awa ɗaya ka shaƙa ba ta awa ɗaya ka shaƙa ba ruwan Allah ba a awa ɗaya ka sha ba abincin Allah ba a awa ɗaya ka ci ba ƙasar Allah ba a awa ɗaya ka taka ta ba ranar Allah ba a awa ɗaya ka ganta ba daren Allah ba a awa ɗaya ka ji sanyinsa ba iska Allah da ke hura ba a awa ɗaya ka ji ta ba san da ka haifa ba a awa ɗaya ka gan shi ba matarka da Allah ya halitta ba amma ga shi duk sallolin da kaiwa wa Allah awa nawa kaiwa wa Allah sallolin a awa ɗaya ba kai to idan za a kwatanta ni'imar da Allah ya maka a awa 24 da sallar da ka masa awa ɗaya kaga sallar bata biya ni'imar awa 24 ba to amma saboda mai Allah kuma har zai baka lada har ya baka aljanna saboda ka bauta masa Allah yana yin wannan ne saboda falalarsa ba dan wai cancanta ka ne kawai ba ina fata an gane wannan shi yasa sai Allah ya ce la yajzi alladhina amanu wa amilus salihati min fadlihi sai Allah ya ce innahu lalle shi Allah la yuhibbul kafirin baya son mutane kafirai to wannan Allah ya ce ba bai san shi kai sai ka wahalar da kanka kace sai ka so shi kanka ka bata wa lokaci ko ba kanka bata wa lokaci ba Allah ya ce innahu la yuhibbul kafirin shi Allah wanda shi halici kafiri da kansa ya ce bai san kafirin saboda kafirin ya ƙi yadda da Allah ya ƙi kadaita Allah ya ƙi bauta Allah ya ƙi yadda da wanda Allah ya fi so fiye da kowa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da Allah ya ce ya fi kowa gaskiya a wajen kafiri annabin ƙarya yake annabin da Allah ya ce ya fi kowa amana a wajen kafiri annabin ya ci amana ne annabin da Allah ya ce ya fi kowa tausayi a wajen kafiri azzalumi ne dan ta'adda to kaga wannan Allah bai kauna shi sai Allah madauki sarki ce innahu lalle shi Allah la yuhibbul kafirina baya son kafirai duk da cewa shi ya halice su saboda butulcewa da suka yi wa ni'imomin Allah maɗaukakin sarki da wannan ne malamai suka ce hatta musulmi idan ya zama mai butulcewa ni'imar Allah madaukakin sarki domin kalmar kafirci ta ɗauko daga wannan ma'ana ce to sai ya shiga cikin sahun wayanda Allah zai azabtar a ranar tashin alkiyama shine ma'anar la in shakartum la naku wa in a rabbukum la in shakartum la azidannakum na'am wa la in kafartum inna azabi shadid Allah yace la in shakartum idan kuka gode wa Allah Allah yace la azidannakum zan kara muku sai Allah yace wala in kafartum idan kuka kafirce nan kafirci da ake magana a nan gurin ba kafirci na juhudin ubangiji ba ne ana nufin idan kuka butulce wa Allah maɗaukakin sarki kuka butulce wa ni'imomin da ya muku a nan gurin alkufuru biddun ni'ima wato biddu shukur wato a nan gurin kafirci wato yana bada ma'ana ne ta kishiyar godiya ga Allah madaukakin sarki shine butulcewa sai Allah ya ce inna azabi lashadid lalle azaba ta mai tsanani in ci Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna minash shakirin wa la taj'alna minal kafirin sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتدري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله مدركين سركيته من آياته yana daga ayoyi da za ka gane girman Allah maɗaukakin sarki alamomi da za su nuna maka girman Allah da iko na Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce an yursilar riyaha yadda yake aiko iska a ƙur'ani in kaga Allah ya kawo iska da kalmar arriya aka kawo ta da jam'i to iska wacce take dauke da rahama kenan amma idan aka kawo kalmar iska aka kira ta da arri aka kawo ta da mufrad ba da jam'i ba to iska ce wacce take dauke da me iska ce wacce take dauke da wato ainihin wato azaba kamar inda Allah ya ce fa amma adun fa uhliku fa amma samuda وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية يوا وأما عاد فأما عاد فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سكرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية كثرة الزاريات وفي عاد إذ أرسلنا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم توبنا جاكتك سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون idan kuka lura da wannan ayoyin gaba ɗayan su za ku ga duk inda aka ambaci iska da yake iska ta zo da bala'i ne an kawo ta ne da mufrad ba a kawo ta da jami'i ba a nan gurin qur'ani madaukin sarki ya ce fa amma samudu fa uhliku bi tsagiya wa amma adun fa'uliku sai ce birihin sarsarin atiya kalmar ri sai aka kawo ta da mufrad ba ce fa'uliku bin riyahi ba mm. a cikin waccan ayar ta cikin suratun zariyati Allah ya ce wa fi samuda iz arsalna alaihim rihal aqim wato samudawa abinan wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim wato adawa Allah ya tura musu da arrihal aqim sai ba a ce arrihal aqima ba sai aka ce arrihal aqim me yasa saboda iska ce wacce ta zo da bala'i shi yasa qur'ani yace mata zaru min shay'in atad alayhi illa ja'alahu karramin wannan iska babu abin da take bari wanda ta same shi face sai ta mai da shi kaman karmami wato iska ce wacce ta yi kama wato da iskar da aka taba turawa wato amerikawa wasu shekaru kaɗan da suka wuce ita iskar da aka turawa adawa ana kiranta addabur to wacce aka turawa amerikawa wacce ta rinka juyawa da wani velocity mai karfi tana karya gada tana daukan motoci tana shiga sararin samaniya da su su sun kira ta da katarina amma iskar ta yi kama da irin waccan iskar iska ce wacce take dauke da bala'i to duk lokacin da Allah zai ambaci iska wacce take dauke da bala'i a Qur'ani mai girma sai kaga mafi yawa ya ambace ta wato da ainihin kalma ta mufrad amma idan iska ce wacce take dauke da rahama ita kuma sai Allah madaukin sarki sai ya kawo ta da jami shi yasa wannan Allah madaukin sarki sai yake cewa wato ya tura arriyaha mubashiratin wato iska wacce take kawo goron albishir <clears throat> wacce iska ce wacce take kawo goron albishir ita ce iska wacce Allah madaukin sarki yake turowa kamin a yi ruwan sama idan hadari ya hado za a yi ruwan sama to kamin ruwan sama ya fara sauka akwai wasu abubuwa da Allah madaukin sarki yake turowa domin su nuna wa mutane alama cewa wato ruwan sama yana zuwa wasu abubuwa ne wannan idan aka ce ruwan sama wato za a goce da shi lokaci daya kamar yadda ake kunna wutar lantarki ta kama lokaci daya za a samu matsala saboda wani ya kasa kaya a kasuwa yana sayarwa wani ya yi shanya wani yana tafiya kan hanya wani ya baza kayan da ba a bukata ruwa ya jika to idan aka ce ruwa zai zo kawai kwatsam lokaci daya duk da ruwan rahama ne amma yana iya haifarwa al'umma da matsala wani ma za ka samu kurma ne wani za ka samu makaho ne ko wani ma kurma ne makaho ne bai ji bai gari to saboda haka ubangiji sai rinka turo sakonni da za su faɗakar da jama'a cewa ruwan sama yana zuwa idan ka wato ainihin makaho ne baka gani ko kai kurma ne baka ji akwai irin alamar da Allah zai turo maka gane cewa hadari yana zuwa idan misali wato kurma ne wanda baya ji amma idanunsa yana gani to sai Allah madaukin sarki sai ya turo walƙiya da kurma ya kalli gabar yaga ga hadari ya taso ga walƙiya ta kan kama kurma sai ya gane cewa ruwa yana zuwa ko sai ya janye jiki ya san inda dare mashi idan makaho ne idan an yi walƙiya ba zai gani ba shi kuma sai Allah ya turo masa da cida makaho ne baya gani amma in ya ji rugum rugum rugum kwatsam sai ka ya faɗa wa ɗan jagora cewa akwai alamun hadari mu kalwaɗa mai gida saboda haka sai ya sha kuna ya koma gida to idan ma kai kurma ne makaho ne baka ji baka gani idan an yi walƙiya ba za ka gani ba idan an yi cida ba za ka ji ba to akwai iska da Allah yake turowa da yake wa min ayatihi ayyur yursila riyaha mubashiratin Allah yana yana daga ayoyinsa yakan turo muku iska wacce take zuwa a matsayin ƴan goron albishir sai ka ji wata irin iska tana hura jikinka ita wannan iskar za ka ji ta da sanyi da ka ji iskar za ka gane tana bambanci da sauran iskar da ta saba hura ka za ka gane wannan iskar ta zo da taimaka albishir da cewa akwai alama na ruwan sama wato yana tafe to irin wannan iska da Allah yake turowa Allah madaukin sarki yace alama ce da take nuna wa bayi girma na Allah madaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yace wa liyuzikakum min rahmatihi Allah yana turo wannan iska saboda ya dandana muku rahamarsa menene rahamar wato rahamar ita ce ruwan sama shi ruwan sama ni'ima ce rahama ce daga wajen Allah madaukakin sarki da Allah zai rike ruwansa a ce in za ka yi shuka a gona sai dai ka kira mai tanki ko ka kira ɗan kura mai turawa a jarka ka sayi jarkokin da za ka yi gona ka bayi da Allah wa zai iya noma a sakwato ba kuwa zai iya noma a sakwato ba amma Allah sai ya ba ku ruwa kyauta wanda za ku yi shuka yanzu idan aka yi ruwa na sama ya jika ƙasa ya gudana akan ƙasa yanzu da za a tambaye ka tanki nawa Allah ya zubar da za a ce a yi estimating ɗin kudin ruwan sama guda ɗaya. gwamnatin jihar sokoto sai ta biya za ta iya biya ba za ta iya biya ba waye ba da wannan ruwa Allah ba sakwato kawai ba duniyar gaba ɗaya ke zike ta da ruwa don ya nuna wa al'ummar duniya ƙarfin ikonsa shine wali kun min rahmatihi har yanzu yana da ni'imar wannan ruwa Wani tajariyar furku bi amrihi saboda jiragen ruwa su kuma su rinka tafiya a cikin ruwa da umarnin Allah maɗaukin sarki malamai suka ce hatta jiragen ruwa da suke tafiya a cikin ruwa akwai wata iska ta musamman da Allah maɗaukin sarki ya halitta ita ce ake aiko ta a cikin teku ita ce take taimakawa jiragen ruwa jirgin ruwa ya zama yana tafiya ina yana tafiya a cikin teku da Allah zai dakatar da wannan iska ya turo iska mai guguwa wacce za ta murda igiyar ruwa wannan jirgin ruwa zai iya tsira wannan jirgin ruwa ba zai iya tsira ba sai kaga kowa hankalinsa ya tashi kowa ya shiga halin kakanika yi wani bawan Allah yana tare da matarsa sun shiga cikin jirgin ruwa an je tsakiyar teku sai iska mai karfi da guguwa ta zo ta fara hajijiya da jirgin ruwa mutanen jirgin ruwa aka rude gaba daya kowa hankalinsa ya tashi wannan mata amarya hankalin amarya ya tashi amarya ga ango kuma tana hangen lahira kusa karshe kamin ka ankara amarya ta fashe da kuka ta zo ta samu mai gida ta kama shi tana girgizawa tana kuka amma abin da ya bata mamaki da ta kalli mai gida sai ta ga hankalinsa a kwance a cikin natsuwa kai ka ɗauka yana zaune ne akan kujera 3 seater a ɗakin amarya amarya ta ce mai gida lafiya sai ka ce ba a cikin jirgin kake ba to shi ya sha suna ya ƙoshi da ya ga amarya ta rure ta gigise, sai ya kalle ta yi murmushi ya ce maganin matsalar nan bari in yanka ki in huta sai ya ɗauko wuka sai ya ɗora mata a wuya sai ya ga tana dariya ta ce ka cika zolaya ya ce ke amarya ya zan ɗora miki wuka a wuya da sunan zan yanka ki amma dariya kike yi ta ce ah, yau ai ko ka ɗora mu wuka a wuya na san da wasa kake ta ce saboda me ya ce saboda me ta ce saboda tsabar yadda na yadda da kai da yadda na san kake kaunata, nake kaunarka, na san ko ka ɗora min wuƙa ba za ka yanka ba ya ce to ke saurara ki ji wanda ya turo wannan iska take hajijiya da wannan jirgin ruwan ƙaunar da yake mun kuma nake masa ta fi ƙaunar da kike mun nake miki don me zan tada hankali na idan dai saboda kawai yadda nake son ki kike so na na ɗora miki wuka a wuya amma hankalinki bai tashi ba kina ganin babu matsala to wanda ya turo wannan iska sanda nake masa ya haka yawa sanda yake mun ya fi haka yawa saboda haka hankali na a ban da matsala na san duk abin da ya zaba min shi ya fi alkhairi a gare ni to amarya a wannan lokacin ne fa sai ta gane cewa lalle ya kamata ita ma ta dawo kusa da wa kusa da Allah madaukakin sarki shine kawai abin da zai tsallakar da ita malamai suka ce wannan yana nuna irin karfin wato aqida da suka da ubangiji wacce ake bukata a samu mai imani da ita Allah ta'ala ya samu dace Allah ka ji kan Abubakar Mahmud Gumi wani dan uwa yake ba mu labari sun taba shirga jirgin sama tare da Malam Abubakar Mahmud Gumi tun yana da rai sai da jirgin sama ya zo sauka sai taya ta makale taya ta makale hankali ya tashi aka rure mai sanarwa ya ba da sanarwa to jama'a fa taya ta makale yanzu an rasa yadda za a yi saboda haka in ba sa ba sai dai a emergency landing shi kuma emergency landing in aka yi mai mutuwa ya mutu mai tashi ya tashi jirgi ya ɗai kowa ya rikice amma mala abokar mamur kuma yana rike da alkur'ani mai girma yana karantawa hankalinsa akwai san cikin taimakon allah allah bisa ikon sai dai ta ya tafi to aka sauka an fito ana tafiya sai wasu suka gagara daurewa sai suka zo suka zagaye malam aka rama kalla yaya jirgi ya rikice a sama kowa hankalinsa ya tashi amma kai muna lura da kai kana riƙe da littafi kana karantawa hankalinka bai tashi ba bala ya kalle sai ya ce to to to da hankalin mutane ya tashi cikin jirgi mina na yasa ya tashi aka ce aka rama kalla mutuwa kowa ya ga mutuwa ita yake tsoro malam ya ce to mutuwa aka tsoro